Kusan duk shekara malaman jami'o'in Najeriya na yajin aikin gama gari domin nuna rashin jin daɗin su akan yadda gwamnati ke barin gibi a lamuran ilimi da malamai da kuma miƙa buƙatun a rinka biyan haƙoƙin su akan lokaci. Sai dai mafi yawancin lokuta gwamnati na ɗaukar alƙawura daga baya ana samun saɓani da ke tilastawa malaman komawa gidan jiya. Sakamakon rashin mutunta yarjejeniya da aka cimma lamarin da ke sa malaman ɗaukar matakan tsunduma cikin yajin aiki. Malamin jami'ar Abuja mai nazari nazari akan kimiyyar siyasa faruk bibi faruk ya yi bayani akan umarnin da kungiyar malaman jami'oyi ta yi na a yi watsi da umarnin gwamnatin tarayya na koma aikin koyarwa a ranar sha biyu ga watan oktoba gaskiya abinda wannan abubuwa suke nuna shine kama wannan gwamnatin dai gaskiya bata san mahimmancin ilimi ba saboda malaman makarantar nan dai ake gani kama abun zubarwa ne da suke nuna su ne ginshikin gina wannan kasar kuma da su aka samu yancin kasar nan da su kuma ake gina kasar nan da suke shiga gwamnati sai su tunanin kama su ne suka ɗauki ma'aikata aiki da malamai da mai aikin gwamnati da minista da shugaban ƙasa duk ƙasa muke wa aiki. To a yanzu sun fito sun ce wai sun ba da umarni cewa malamai su koma makaranta su soma koyarwa. Amma a cikin wata wurin takwas da ya wuce wata uku kawai suka ba da albashi shi ma kuma sun ce sun tausaya ne na wata uku kuma suka dina. Wato mu abin da muka fahimta shine akwai wasu muhimmai na cikin gwamnati wanda su suna ganin ci gaba da wannan IPPIS yana zai taimaka musu akan wasu buƙatu. su saboda IPPIS nan a yanzu nan da nake miki magana ragowar waɗanda suka shiga na jami'a da ragowar ma'aikata na polytechnic sun ba da notice sun ce nan da sati biyu su ma an ba a cire su ba za su soma yajin aiki saboda mu mun kaya mun san cewa ba alheri bane a ciki kuma mun ba gwamnatin namu tsari wanda mun tabbatar cewa gwamnati amfani da shi ba za ta cutar da mu ba za ta cutar da kanta ba a wani bangare kuwa shi ma tsohon malamin jami'a Dr. Lawal M ya yi tsokaci akan matakin kungiyar malaman Najeriya problem na ma'aikata ma'aikacin gwamnati a Najeriya in ana son gaskiya ba ƙarin albashi ba ne. Ita naira ce ya kamata a gyara mata abin da abin da Bature ke kira purchasing power. As of 1973 lokacin da na fara aikin gashi as a teacher ina level 4 a primary school. Abin da ake biya na naira talatin da uku a wata. Amma wannan naira talatin da uku din ya ishe ne ta ya kare. Kuma kafin watan ya kare za ka tara ina da ma sauran kuɗi wanda ya rage a cikin talatin da uku. Yau ina ne wannan darajar ya tafi. Shugaban ƙungiyar malaman jami'o'i Farfesa Biodun Ogunyemi ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ba ta da gaskiya akan tattaunawar da take da ƙungiyar, yana mai cewa malamai ba za su koma bakin aiki da yunwa ba. Ogunyemi dai ya caccaki akan tajanar na Najeriya. Malam Ahmad Idris sakamakon sabawa umarnin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar na abiya malamai albashinsu yana mai cewa 'yan ƙasar su shirya wa gagarumin yajin aiki da jami'oyi matsaloli za su shiga saboda yadda gwamnati ke wasa da tattaunawar su. Idan ba a manta ba kafin rufe makarantu a watan Maris sakamakon ɓullar cutar corona coronavirus akwai rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayya ƙasar da ƙungiyar ASU akan tsarin biyan albashi na bai ɗaya wato IPPIS inda ta ce gwamnati ba za ta aiwatar da tsarin ba saboda hakan zai saba wa 'yancin ƙungiyar. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.